manuniya. abin da za mu yi a screening yanzu sai an yi magana zaman lafiya ciki za ka zama chief of naval staff me tunanin ka zaman lafiya wanda dabarbaru kake da su su jami'an tsaron da aka musamman wanda aka zaba kwanakin nan za mu gaito za mu zo mu zauna magana cewa mu tattauna wannan matsaloli da insha Allah wasu daga cikin sabbin yan majalisar da tijai kenan ke maganar matsalar tsaron da suka ce a gaskiya fa za su baje komai ne a bayyane game da batun bayyana jagororin masarjan tare Najeriya musamman da bangaren jam'iyyun adawa kuwa maganar ce ke neman tuttuɗo da tone-tone. Wa ebo da zafi bakinsa mun ga yadda ake so a yi mun ga yadda aka yi muna ji muna gani kuma muna sauraron abin da zai dawo. In ba a yi hankali an yi sulhu na kwarai yana iya kaiwa a cikin majalisa za a yi ihu har ma zai kai ga neman sige wani shugaba zuwa wani lokaci. Su kuwa jigajigan jam'iyyar gwamnati a Najeriya cewa suke waɗanda shugaba tunubu ya fara wartaka daga kan mukaman su fa sun fara girbar abin da suka shuka ne. Har yanzu magana da ake a yi canjin kuɗin nan mu yi magana Allah wa mu adalci. ina sabon kuɗin yake ko da dole ne ko ni na wallahi na kamo shi waɗannan fa kaɗan muka katso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin da duk juma'a ne kukan ba mu aran kunne. Shiri na ɗari da ashirin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin bayyana bayanan gaskiya don al'umma su gane. Me yiwa gane gaskiyar kuma ta sa ɗaya daga cikin sabbin 'yan masarjan tare Najar daga jihar Plateau sanata Dicket filan kawo maganar matsalar tsaron da ya ce ta kan kawo ƙone-ƙone. Har ma hangi sabon ɗan masarjan tare Nigeria na bayyana bayyana wa zauren masar kasar dama gardamewar matsalar tsaro a jihar Plateau duk kuwa da yake a da can lafiya lau suke zaune. Kamar mu yan kauye mun dade da Fulani fiye da shekara ɗari hudu ma mun yi girma tare muna shan bwere muna shan kwasam muna aure tare da juna an ayayen mu da Fulani baya rikici. sai dai koyi maka barna to wa ka isa da daba ne kuma yayi rikici baka kure mun yi zaman lafiya an waye gari muna fada ba wani tambaya me ya faru a farko mu nema yin gyara to na ga rama ko arama arama ya riga ya kai level da ya kamata mu samu mutane daga wuje me yiwa su gaya mana kul to shi yasa i came with wannan motion yau har ya kai ga level cewa sai da ta creating rana don wannan wannan kuma ya sake karfafa mu cewa idan service chief sun zo gunmu ya kamata mu zaunar da su domin su gane inda Najeriya take. To yanzu kun gayyato shugabannin hukumomin tsaron ne? No, ba su riga sun zo for confirmation ba. Suna acting na yanzu. Mm. So kaga duk abin da za mu yi a screening yanzu sai an yi magana zaman lafiya ciki. Za ka zama chief of naval staff me tunanin ka zaman lafiya wanda barbaru kake da su don a samu zaman lafiya. Zaman lafiya fi gyaran hanya don in an baka kudin ba zaman lafiya zero in an baka aiki ba zaman lafiya zero in an gina maka gidan rediyo amma ba zaman lafiya ba news. Shi ma dai sabon dan masarjan tare Najeriya daga jihar Zanwarawa sanata Ikra Aliyu Bilbiz ya ce nan gaba kaɗan za su gayyaci sabbin hafsoshin tsaro a Najeriya akan maganar matsalar tsaron da ya ce za su fito da komai fili babu wani kwane-kwane. Wannan tsari ne na majalisa mu za mu zaɓi shugabannin da muka dace a cikin mu domin gudanar da tsare-tsaren majalisa abin da ya shafi majalisa abin da ya faru kenan yau din nan kuma alhamdulillah an yi shi cikin kwanciyar hankali da amincewa da kuma amincewa kowa domin mu yi abin da ke gaban mu abin da ya shahi matsaloli da dama to alamu ne na cewa kanku a haɗe yake a majalisar dattawa insha Allah saboda haka aiki kawai za ku fara yanzu insha Allah mu ma fara daga yau domin an tattauna wasu kudurori masu dama wanda abin da ya ba kowa sha'awa kusan abu ɗaya ne ko biyu abin da ya shafi tsaro ke zan magana tsaro ta shafi kowane bangare a cikin najeriya ɗin nan to an tattauna shi kwarai da gaske kuma ƙarshen dai abin da aka kawo magana shi aka yarda da shi shine wannan abin da muka tattauna yau ba zai isa ba sai mun samu wata rana nan gaba insha Allah za mu zo mu zauna mu gaya mu juna mu tantagare gaskiya kan matsalar tsaro da kuma su jami'an tsaron da aka musamman wanda aka zaɓa kwanakin nan za mu zo mu zauna mu tattambaye su abubuwan da ya dace da kuma matakin da ya kamata a ɗauka tare da mu da haɗin gwiwa. Za mu gaito za mu zo mu zauna mu cewa mu tattauna wannan matsaloli da insha Allah. Ashe dai akwai ƴaƴan jam'iyyun adawa a Masar Jantare na jan da suke ganin sanar da naɗe ɗan jagororin majalisar ya yi kama da zane-zane. Sanata Abdul Ningin jihar Bauchi ya ce za su tsira idan ganin yadda za a yi ne a majalisar domin akwai hakkokin waɗanda aka daddanne. Eto eh shugabannin da aka bamu ba mu ah, sanya abubuwan da suka wanzu ba amma din da yake mulki na allah ne kuma yan uwanmu ne sanatoci suka samu hannu to ni ba na ɗaya daga cikin wanda suka yi da kan cewa wani zai ja hankalin wani a waje ya zaɓo wani eh, kowa ya kai to menene bakinsa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa mun ga yadda ake so a yi mun ga yadda aka yi amma mun yan jama'iyya ne halattattu na jama'iyyar pdp duk abin da aka yi ba mai fidda mu daga cikin wani jama'iyyar muna ji muna gani kuma muna sauraron abin da zai dawo so ba ku gamsu ba mun gamsu da shugabannin sai mu tsaya kuma mu ga irin tsarin jagorancin da za su mana su kuma yi wa jama'iyyar in dai jama'iyyar ake so. Tuni ma dai ganin yadda abubuwa suka fara gudana masa tare na jira ya samu fasabakin al'amuran da kan kai komo irin su farfesa Khalifa Ali Dukkan jihar Bare barin Borno baje bayanin cewa akwai yiwuwar a tada kura cikin majalisar saboda an nuna wasu kawai ake so su yi kane kane. Wani abun da ya faru a majalisa dukkan majalisun biyu shine manuniya inda za a tafi in ba a yi hankali an yi sulhu na kwarai aka gano bakin zare aka gyara a kurakuren ba yana iya kaiwa a cikin majalisa za a yi ihu nan da nan rashin yarda har ma zai kai ga neman sige wani shugaba zuwa wani lokaci da sauransu saboda haka eh, an yi nade-nade amma kuma za a ga abu an yi magana da dariya da fuska farak da sauransu nan in ba a yi sa'a ba zai yi wahala domin za a samu sansi mutane za su kafu grup group inda ba za a samu hadin kai wani abu mai sauki mai yiwuwa ba zai iya samu wucewa ba kuma ai ya faru lokacin Obasanjo a cire wannan a shigar da wannan a cire wannan a shigar da wannan to lokaci akwai lokacin da shugaba yana iya yi abin da yake so amma kuma lokaci akwai an kai wani lokacin da yanzu zara ido da karfin iko bai yi an aiki domin wayewan ta kai inda ta kai duk da wani sa'i gaskiyan tana da daki game da zare-zaren zargin bare barar da masu mukamai a gwamnatin tarayyar Najeriya kowa jigajigan jam'iyyar APC irin su Honorable Muhammad Bakar Mamadin da tsohon masokilan tarayyar Najeriya da ke cewa duk abin da tunubin ya yi gyara ne. Mu bukatar mu tunubu da ɗauko aikin nan a tatsa mutane a riƙe su gam jama'a su samu kuɗin su. Duk abin da ba daidai da aka cire subsidy din nan a buge da an gano abu duk a bubbuge jama'a ƙasa ta dawo cikin hayyacinta. Aka bubbuge kuma aka mammace fa. Ba za a mace ba ai dama shi gyara dole wasu su yi ihu. ai bai yiwa mutum a ce za a yi gyara kamar mutum ne yanzu in za ka yi targaɗe sakon biyar amma gyara ba. To amma ka ji labarin da ake cewa kamar irin Tinubu ya zo da damuwar irin abin da ake ganin makusantan Buhari sun mai misali maganar canjin kuɗi shi sa kawai sai ya tumbuke gwamnan babban banki misali. Ba haka yake ba. Ai in kai maganar canjin kuɗi canjin kuɗi kai da kake maganar nan kai ma ya shafe ka ni ma yanzu kake maganar har ga Allah ya shafe ni. Har yanzu maganar da ake ayi canjin kuɗin nan mu yi maganar Allah ma juna mu adalci ina sabon kuɗin yake bambancin da ke tsakanin kuɗin da aka bada na gyara kuɗin canjin kuɗin ya isa a gina wasu makarantu makarantu a kawo mutane taki a yi abubuwa da ci gaba a Najeriya duk ba a yi ba ko da dole ne ko ni na wallahi na kamo shi ba zan kamo shi da ra'ayi zan kawo saboda ya kunta ta ma talakawa kana da kuɗin ka babu shi ka je banki babu komai a ce zaka yi ta dan kauye yana ma da waya ne saboda haka yanzu talaka shi kanshi ya kamata ya gane cewa eh Allah ya kama lokacin da wallahi sai mutum ya buɗe ka yi tunanin kai ka yi tunanin annan ka jikokin ka yan uwanka yanzu lokaci ne ya kai da ni da kai da kowa dole mu taru mu gyara ƙasar nan. duka duka iyaka batutuwan da mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu dafe da madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa kuma wannan wani abu ne sananne domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari hudu ashirin da ɗaya ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun kanka ne kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuka an saurare mu a yankunan karkara da birane. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.